wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi yau 11 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙila a tsahawiyya wanda ainihin al'imam alhafin ahmad bin muhammad bin salama bin salma bin abdul malik al'azadi alhajari al-misri al-zahawi ya wallafa wanda an haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dari biyu da talatin da tara kuma ya rasu hijiran manzo dari uku da ashirin da ɗaya a wanda shi wannan littafi al'aƙida ta hawiya wanda muke karantawa shine wanda al'allama al-muhaddis muhammad nasiru il albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na hamsin na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرات التاسع والأربعون نا أربعين ترى والعرش والكرسي حق ده العرش ده كرسي وقسياني الشرح إيه شرح اعلم أن العرش خلق خلق عظيم جدا إيه كفاني ذلك العرش هل تعني ما سوسي kama dallat alaihi al-ayatul qur'aniyya kamar yadda ayoyin qur'ani sai nuni gare shi al ahadisun nabawiyya da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika adafahu ta'ala ila nafsihi fi qawli haka Allah ta'ala ya jingina ma kanshi al-arshi saboda girman al-arshi da kuma darajarsa inda Allah ta'ala ke cewa zul arsh eh zul arshil majid hmm. ko Allah ya kira kanshi zul arshil majid ma'abucin al'arshi mai girma sannan a wata aya Allah yana cewa la ilaha illa huwa rabbul arshil karim hmm. babu abun bauta da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma a wata aya Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma a wata aya Allah ke cewa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu a wata aya Allah ke cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya na kaga arsha rabbika wato suna dauke da al'arshin ubangijinka an gane ku a wannan rana mala'iku takwas suke rike da shi ashe al'arshi wani halitta ne mai girma an gane ku na wa fihi ayatin ukhra wa fihi ayatin ukhra a cikin akwai wasu ayoyi daban da jiduha fi sharh zaka samu ayoyin a cikin sharhi wa huwa lughatan sarirul shi al'arshi ga lugar larabci ma'anan shi gadon mulki shine ma'ana al'arshi gado na mulki wa min awsafihi fil qur'an daga cikin siffofin al'arshi a cikin alkur'ani wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya wato mala'iku takwas suke rike da al'arshin ubangijinka a wannan rana an gane wa yahmilu arsha rabbika fawqahum suna rike da al'arshin ubangijinka a sama da su al'arshin yana sama da su su waye suke rike da shi wato mala'iku takwas a wannan rana din wa annahu alal ma' kuma lalle al'arshi yana kan ruwa an gane wa kana arshi alal alalma. al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana kan ruwa na'am na'am wa fi sunna anna ahadan eh, hamalat al'arsh ma bayna hamalat al'uzni wato ya zo cikin sunna cewa lalle ɗaya daga cikin hamalat al'arsh ɗaya daga cikin masu ɗaukar al'arshi ma baina shahmatu ruzuli tsakanin ainihin fatan kunnensa ila ciki zuwa kafadarsa masiratu sab'u mi'a amin tafiyan shekara 700 ne an gane tsakanin fatan kunnensa zuwa ga kafadarsa tafiyan shekara 700 wa anna lahu qawa'id kuma lalle al'arshi yana da kafafuwa wa annahu saqafu eh, jannatil firdaus kuma lalle al'arshi shine rufi na aljannan firdaus kullu ra'ayi al'arshi shine me shine rufi na aljannan firdausi da azalika fi ahadithin sahiha wannan ya zo cikin hadisai ingantattu mazkura fi shar wanda yake abin ambato a cikin sharhi na'am wa zalika kullu mimma yuftiru ta'wil al'arshi. arsh mimma yubdilu ta'wil al bi annahu ibara an al-mulk yace wannan dukkan shi gaba daya yana daga cikin abin da ke bata tawilin al'arshi. cewa wai al'arshi fassara ne game da mulki da kuma yalwan shugabanci kamar su yan asha'ira suna yin tawilin al'arshi a wani lokaci cewa al'arshi kamar ibara ne game da mulki da kuma faɗin shugabanci kamar yana nuna mana kenan cewa in an ce al'arshi ubangiji tsarin ubangiji yana da faɗin shugabanci amma su a ganin su. babu wani abu mai suna al'arshi kawai an kira al'arshi ne ga zahiri amma kuma ga hakikani Allah ta'ala ba shi da al'arshi sai dai al'arshi kawai faɗin mulki ne kawai an gano wannan ko rabbul arshil karim ko rabbul arshil azim ubangiji mai faɗin mulki ba wai ubangiji yana da al'arshi ne wanda ya daidaita a kan shi na ba san gane su yan yan bid'a su ba sa ganin cewa Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi kamar so yan asha'ira sun nuna Allah ta'ala baya ko ina kaga da baya ko ina to menene al'arshi akwai al'arshi din za su nuna ma al'arshi shine fadin mulki fadin mulki da kuma karfin mulki an gani to shine al'allama Nasiruddin Albani yake musu raddi cewa wannan gabaki ɗaya yana daga cikin abin da yake bata tawilin al'arshi cewa shi fassara ne game da ainihin mulki da kuma yalwa na ainihin sarauta ce wannan fassara nasu ba gaskiya bane wannan fassara nasu ya saba ma zahirin nasi na alqur'ani ya saba ma sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba ma ijma'i na magabata kuma babu dalili akan shi na'am wa ammal kursi amma shi kuma kursiyu na'am fa fihi qawluhu ta'ala a cikinsa akwai maganan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa Wasu ya kursiyu samawati wal ard wato kursiyun Allah fadin shi ya kai sammai da kasai kursiyun Allah fadin shi ya kai sammai da kasai wal kursi huwa allazi bayna yaday al arsh shi kursiyu shine wanda yake gaban al arshi faqad sahha an ibn abbas marfu mawqufan alayhi bin qawlihi eh da malamai sun ce daga sama ta bakwai sai ruwa daga ruwa sai al'arshi daga al'arshi sai kursi an gane wani ko saboda ka kursi yana saman al'arshi yana gaban al'arshi saboda ka ya inganta daga abdullahi bin abbas mawqufin a kai shi min qawlihi cewa al'arshi kursi mawdi wal qadamain cewa kursi sune wurin diga digai sune wurin diga digai na ubangiji subhanahu wata'ala na'am Allah ta'ala yana da diga irin nashi wanda ba irin na halitta ba ba a kamanta Allah ta'ala da halitta sifofin Allah kwata-kwata ba daidai suke da na halitta ba ko da kaji an ce Allah yana ji kuma muna ji Allah yana gani kuma muna gani Allah yana magana muna magana amma iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne a gani ko da kaji zahirin wani sifa kai ma kana da irin shi to ga zahiri ne kamar yadda akwai bambanci tsakanin Allah subhanahu wata'ala da halitta to haka nan akwai bambanci tsakanin siffofin Allah da siffofin halitta kawai sun yi tarayya ne wajen suna Allah yana magana bayan suna magana Allah yana ji bayan suna ji kaga wannan suna kawai ya tara ko ji da ji gani da gani magana da magana amma ba iri ɗaya bane saboda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala Allah bai ji ne kuma mai gani an gano wannan ku? na'am wal arsh la yaqdiru qadrahu illa Allah ta'ala al arshi ba zai iya kaddara gurgurun shi babu wanda ke iya auna gurgurun girman al arshin Allah sai Allah din kai shi an gane duk ilimin mutum duk bajintar bajintar mutum babu yadda za a iya iya auna girman al arshi Allah ta'ala kadai san girman al arshi eh wa mukharrajun bi kitabi muktasarul ulu lizahabi eh wannan asari na Abdullahi bin Abbas wanda yace al-kursi mawdi'ul kadamai an gane ko al-kursi shine wurin diga digai din nan an yi takharijin sa a cikin littafi na Injin Nasiruddin Albani littafin suna Muktasarul Uluwi lizahabi hmm. rakam na kaza na 36 na'am ولم يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه Salatu. babu abin da ya inganta game da kursiyu marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. sai dai magana manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa samawati sab'a fil kursi wato bakwai ba wani abu bane dangane da kursi illa ka halakatin mulaka fi hadal falak sai dai kaman zobe a kaman zobe ne wanda aka jefa shi a ƙasa na sahara wa fadal arsh ala kursi wato falalan al'arshi akan kursiyu ka fadal tilkal fulat ka fadal tilkal fala ala tilkal halka kamar falalan wannan ainihin wato zaki ne akan wannan halka kan wannan zobe din a gane ko shi kursiyu wato sammai bakwai dangane da al'arshi dangane da kursiyi kamar zobe ne wanda aka jefa shi a ainihin ƙasa wanda yake na sahara kaga zobe dan karami in an jefa shi a daji ya kuke ganin zai kasance eh? a jefa zobe a daji yana ma iya bacewa saboda kankantan shi bin ba zuwa ga dajin ko to saboda haka sammai bakwai in an hada su da kursiyu kamar zobe ne wanda aka jefa su a ƙasa wanda yake na daji falalan al'arshi akan kursiyu fifiko al'arshi akan kursi kamar falalan wannan daji ne akan wannan zobe kuma shi kuma al'arshi ya ninninka kursi kamar yadda wannan daji ko wannan sahara din ya ninninka wannan zobe din kuma an gane wannan ko kaga shi shi ma al'arshi ya ninninka kursi. kamar yadda kursi kuma ya ninninka mai ya ninninka ainihin sammai wasiya kursi hus samawat wal ard ko kursiyun Allah fadin shi ya yalwaci samai da sai eh na'am wa zalika mimma yubtilu aidan ta'wil al-kursi bil ilm wannan ma yana daga cikin abin da yake bata tawilin kursiyu da ainihin al-ilm a gani. akwai daga ciki kamar yan jahiliya suna yin tawilin wannan wasi a kursiyu wus samawati wal ard kursiyunsa fadin kursiyunsa ya yalwaci samai da sassai saboda haka sai sai yi wuri ai wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard ma'anan wasi'a kursiyuhu ai wasi'a ilmuhu ai ilmin Allah subhanahu wata'ala ya yalwaci mai tsammai da sai. kaga sun yi tawilin kursiyu da ilimi kuma malamai suna cewa al'asalu fil kalam al-haqiqa dunal majaz asali game da magana shine a fassara shi akan haƙiƙa wato ba majaz ba to hakikanin ma'anar kursiyu shine kursiyu kamar da muka faɗa fassara shi da ilimi an karkatar da nasire daga hakikanin ma'anarsa. an gane wannan ko na'am saboda haka su yan asha'ira a kamar su yan jami'a su yan jami'a ba su yarda akwai wani abu wasu kursiyu ba sai dai a ce ilimin Allah fadin shi ya kai samai da kasai a ina ne aka taɓa fassara ainihin kursiyu a lugar larabci da ilimi kagan ka duba sai ga ashe kenan wato fasara kursiyu da ilimi ya saba lugar larabci ma sannan kuma ya saba ma ainihin nasir alkur'ani ya saba ma hadisi ya saba ma ijma'i na salaf ko babu dalili a kansa magabatan mu gaba ɗaya tun daga zamanin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i sun yadda akwai wannan kursiyu din babu wanda ya taba tawilin shi abinda ake dangantawa zuwa ga Abdullahi bin Abbas cewa Abdullahi bin Abbas ya fasara kursiyu bil ilm cewa kursiyu shine ilimin Allah to wannan bai inganta ba na walam yasihha hadha at-ta'wil an ibn Abbas eh wannan tawili bai inganta daga ibn Abbas ba kama bayyantu fi sahiha kamar yanda nayi bayani a cikin sahiha kamar in ba na manta ba kamar makshari ya kawo a cikin kashaf shi cewa wannan kursi din za a iya fasara shi da ilimi to wannan fasara din bai inganta daga magabata ba gaba daya idan mutum ya dauki wannan fasara, ya dauki fasara ta bid'a an gane wannan ayi na'am wa huwa mustaghnin an anil arsh wa ma duna Allah subhanahu wata'ala ya wadatu daga al'arshi da kuma abin da yake kasa da al'arshi Allah baya bukatar al'arshi al'arshi ne ke buƙatar Allah subhanahu wata'ala an gani kada wani ya ji an ce al rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi sai wani ya ce to da an ce Allah ya daidaita kan al'arshi kenan ya nuna mana Allah yana buƙatar al'arshi kenan an gani wannan ko to shi yasa sai imamu dahawi Allah ya masa rahama ce Allah ta'ala mustaqnin alal arshi wa ma dunahu Allah ya wadaci daga al'arshi ba ya buƙatar al'arshi da kuma abin da yake koma bayan al'arshi duk Allah baya buƙata na'am sharh eh mai sharhin wannan littafin shi Ibn Abdul Alhanafi, Allah ya masa rahama ya ce kawai malam Imam Tahawi Allah ya masa rahama ya faɗa ya faɗi wannan magana ne guda bi hmm. annahu zakara al-arsh wa zakara al wal kursi saboda shi lokacin da ya ambaci al'arshi da kursi zakara ba da zalika ginahu subhanahu an al'arsh sai ya ambata bayan wannan wadatuwansa daga al'arshi wa madun al'arsh sai eh, ya ambaci wadatuwansa daga al'arshi da kuma abin da yake kasa da al'arshi abin da yake kuma bayan al'arshi li bayyana anna khalqahu al'arsh listiwa'ihi alayhi dan yayi bayani cewa lalle halittarsa ga al'arshi domin daidaituwansa a gare shi laysa li hajatihi ilai. ba wai dan yana buƙatar al'arshin bane kada ku yi tsammani Allah da ya ce sun mastawa alal arsh Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amalin tarawnaha sun mastawa alal arsh Allah shine wanda ya daga sama ya sama ba tare da wani ginshiki da kuke gari ba nan ya daidaita akan al'arshi to kada mutum ya ɗauka an ce da Allah an ce ya daidaita sai a ɗauka Allah yana buƙatar al'arshi ne kamar yadda dan adam ke buƙatar kujera kamar yadda dan adam ke bukatar mazauni misali shin Allah yana bukatar al'arshi shi na ka ce a halittar Allah ga al'arshi domin daidaituwan shi a kansa ba wai dan yana bukatar al'arshi bane ballahu fi zalika hikma iktadatu a Allah ta'ala dangane da wannan yana da hikima wanda ke hukunta hakan Allah yana da hikiman da ke hukunta daidaituwansa me yasa Allah ya daidaita Allahu a'lam amma dai mu ahli sunna mun yadda Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi amma ba mu san hikiman ba amma duk abin da Allah ya aikata a matsayin ka na ahli sunna ka yadda lalle akwai hikima a gani hikiman nan ya bayyana gare ka ko ya buya gare ka a gani Allah yana da hikima da ke hukunta daidaituwansa amma ba lalle bane ko dan adam ya sani na'am wa kaunul ali fawqa as-safil kasancewar na sama yana burbushin na ƙasa la yalzamu an yakuna safil hawiyan lil ali baya lazimta ya zama na ƙasa ya dauki na sama hitan bihi ya kewaye shi hamilallah yana dauke da shi misali an gane kasancewan eh, eh. wato ah, kasancewan na sama yana burbushin na ƙasa baya lazimtar da ya kasance na ƙasa yana dauke da na sama an gane baya ta da ya kasance na ƙasa yana ɗauke da na sama yanzu kamar ni yanzu ina kan kujerar nan kaga ina sama kujera a tunani za su tuɓa kujerar nan yana ɗauke da ni ba ni ke ɗauke da kujera ba ko galiban an san cewa wanda ke ƙasa shi ke riƙe wanda ke sama to amma kuma wani lokaci ba lalle ba ne ke to wanda ke ƙasa shi ke ɗauke da na sama shi ke kewaye da shi na'am wala yakunu wala an yakuna a'la muftaqiran ilayhi ko kuma ya zama to nasaba yana buƙatuwa zuwa gare shi wannan baya da tuntar da ya zama to nasaba yana buƙatuwa zuwa ga na ƙasa a gani wanda a tunani mutane suka yi tunani cewa ai na ƙasa galiban wato na sama yakan buƙaci na ƙasar ne kamar ni da nake kan kujerar nan ni nake buƙatar kujerar ba kujerar ke buƙata na ba a gani ni da nike sama ni ne nike bukatar kujera to a tunaninsu idan an ce Allah ta'ala yana saman al'arshi in an ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita kan al'arshi to a tunanin masu tunani Allah yana bukatar al'arshi kenan a gani to wannan magana babu talazum zai iya yiwuwa kaga abu na sama amma kuma na kasa da bukatar shi ana yin haka na'am fanzur ila sama ka duba zuwa ga sama kai fa fokal fawqa Yadda ard yanda yake saman nan yana burbushin kasa walaysat muftaqira ilaiha amma ita kasa ba ta buƙatuwa zuwa ga sama ko a ita ka duba sama yanda tana burbushin kasa amma kuma ita sama ba ta buƙatan kasa ita sama ba ta buƙatan kasa an gane wannan ko to kaga ashe yana iya yiwu haka na'am farrabu ta'ala a'azamu sha'anan wa adal Allah ta'ala shi yafi girman sha'ani kuma Allah ta'ala shi yafi daukaka min an yalzama min uluwi daga ainihin uluwinsa ya lizirci haka ba lalle ne uluwun Allah ya lizirci buƙatu wannan sama ga na ƙasa Allah yana bulbishin al'arshi amma Allah ta'ala baya bukatar al'arshi al'arshi ne ke buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala bal lawazimu uluhi min khasaisi lawazimu uluhi min khasaisi a lawazim din uluhi na Allah yana daga cikin khususiya na Allah Allah kadai ke da irin wannan sifa din Allah yana saman al'arshi amma al'arshi ke bukatuwa zuwa gare shi A gani wanda galiban na sama shi ke bukatuwa zuwa ga na ƙasa to amma a nan wajen na ƙasa ne ke bukatuwa zuwa ga Allah A gani wannan ko na'am wa hiya hamluhu bi qudratihi lisafil shine daukan Allah ga na ƙasa da ikonsa Allah shi ke ɗauke da na ƙasa. kaga Allah yana sama amma kuma duk abin da ke ƙasa, Allah ke ɗauke da shi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in huma min ahadin min ba'di lalle Allah shi ke rike sammai da kasai dan kasu gushi kaga Allah yana da uluwul zat zatin Allah yana sama da komai yana sama da kowa amma kuma Allah ke rike da duk abin da ke kasa an gane a wata aya yana cewa wa yumsiku samaa an taka alal ard illa bi ilmi ko illa bi Allah shi ke rike da sama kar ta fado kasa duk wannan da izinin sa kauniya kadariya kullu rai kaga wannan abun mamaki ne Allah yana sama al'arshi amma Allah ke riƙe da al'arshi an gano wannan ko kuma Allah ta'ala ke riƙe da duniya gaba daya amma yana saman duniya gaba ki dayanta to wannan shi ne aka ce wannan lawazim ɗin, lawazim na uluwi na Allah yana daga cikin kususiya na Allah Allah kadai ke da wannan sifa din an gano wannan ko to kasancewa Allah subhanahu wata'ala yana da algina al-mutlaq Allah yana da ah, wadatuwa wanda ke kai tsaye wanda baya bukatan komai wajen kowa in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda bi ibadihi al-kufr wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yadahu lakum ko cewa idan kun kafirce to lalle Allah ba mawadaci ne daga gare ku Allah baya bukatan komai a wajen ku walillahi ala nasi hijjul bayt man istada ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin duk wanda ya kafirce to lalle Allah ta'ala mawadaci ne ga talikai gabaki daya an fahimci wannan ko to kaga da wannan zamu fahimci wani abu Allah ta'ala ya wadatu daga alami da gaba daya Allah baya bukatan komai wajen talikai in an ce talikai duk wani abu wanda ba Allah ba shine alam ashe Allah ya wadatu daga duniya gabaki daya tunda ya wadatu daga duniya ashe aka ce Allah ya daidaita kan al'arshi kada ma kwakwalwanka ya kawo cewa Allah yana buƙatar al'arshi dan an ce Allah ya wadatu daga alam ai wa min jumlatil alam akwai al'arshi daga cikin jumla na ainihin duniya na alam na talikai akwai al'arshi to fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah mawadaci ne daga talikai an gani sannan kuma ga ayin da Allah ke cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi rayayye alƙayyum wanda yake mai dogaro da kanshi mai tsayuwa da kanshi halittun da an ce Allah mai tsayuwa da kanshi ya nuna Allah ya dogara da kanshi bai dogara da wani halitta ba gabaki daya to al'arshi yana daga cikin wannan jumlan halittar da Allah bai dogara da shi ba an gane ko sannan kuma gashi inda aka ce inda Allah ke cewa qul huwallahu Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya qul huwallahu ahad Allahu samadi ka ce musu Allah shi ne Allah abin dimfara wajen biyan bukata duk wani mai bukata to yana dumfaran Allah ne wajen mai wajen biyan bukata to tunda duk wani mai bukata yana dumfaran Allah ne wajen biyan bukata al'arshi yana da bukata wajen wa zai dimfara? al'arshi zai dimfara Allah ne wajen biyan bukata ba Allah bane zai dimfara al'arshi wajen biyan bukata a taƙaice. neman biyan bukata na talikai gaba daya yana wajen Allah ne ashe kada kai tunanin dan an ce Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi kai tunanin Allah yana bukatuwa zuwa ga al'arshi an gane wani ko kamar yadda su yi za ka suna raddi ga ahlus sunna da wasu yan bidiya sai ce wai Allah ahlus sunna ya dogara da al'arshi to Allah ahlus sunna bai dogara da al'arshi ba an ce Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin tashi wacce ba irin ta halitta ba shi dan adam in ya daidaita akan abu yana bukatan abun ne amma Allah in ya daidaita akan abu abun da yake bukatan Allah kun ga bambanci ko in Allah ya daidaita akan abu abun da yake bukatan Allah ba Allah ne yake bukatan wannan abun ba dan dama an riga an gaya ma cewa Allah ya dogara da kanshi ne baya dogara da komai an gane kaga an ce ba Allah shi yake rike sama kata faɗo A shekenan daidaituwan Allah kan al'arshi ba wai ya dogara kan al'arshi ba ne? Allah ne ma ya rike al'arshi ba wai al'arshi ne ya rike Allah ba balle ayi tunanin in babu al'arshi wa iyaz billah yadda zai cato in babu al'arshi wa iyaz billah ai sai ya faɗo wannan magana ne na mutumin da ba shi da hankali magana ne na mutumin da yake da karancin fahimtar wane ne Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko na'am wa hiya hamluhu bi qudratihi lis-safil eh wannan lawazim din shine daukan Allah ga na ƙasa da ikonsa fakar sahil da kuma buƙatuwar na ƙasa zuwa ga Allah na ƙasa yana buƙatuwa zuwa ga Allah na'am wa ginahu huwa subhanahu an safil da kuma wadatuwar Allah subhanahu wata'ala ga na ƙasa wa ihadatuhu azza wa jalla bi da kuma kewayewan Allah azza wa jalla da shi Allah yana kewaye da shi wa fawqa al-arsh Allah ta'ala yana saman al'arshi hamluhu bi qudratihi lil arsh tare da ɗaukan Allah ga al'arshi da ikonsa Allah shi ke ɗauke da al'arshi da ikonsa Allah ke ɗauke da hamalatul arsh hmm. mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi ma Allah ke ɗauke da su wa ginahu anil arsh da kuma wadatuwan Allah ta'ala daga daga al'arshi faqar al'arsh ilai da kuma buƙatuwan al'arshi zuwa ga Allah wa ihadatuhu bil arsh da kuma kewayewan Allah ga al'arshi wa adamu ihadatul arsh bi da rashin kewayewan al'arshi ga Allah subhanahu na hasruhu lil arsh da kuma iyakance al'arshi Allah ya iyakance al'arshi wa adamu hasr al'arshi la amma al'arshi bai iyakance Allah subhanahu ba Allah ya iyakance al'arshi amma al'arshi bai iyakance Allah ba subhanahu wata'ala wa hadhihi al-lawazim muntafiyatun 'anil makhluq irin sun kori ga halittu babu wata halitta da ke da irin wannan sifa sai Allah subhanahu wata'ala na'am wa nufatul qulu ta'dil masu kore uluwi masu cewa Allah ta'ala ba shi da uluwul zat wato sune ma'abuta ta'dili masu kore siffofin Allah subhanahu wata'ala sune yan jahamiyya law fasalu bi hadha al-tafsil law fasalu da sun yi tafsilat irin wannan tafsilat lahudu ila sawa'i sabil da an shiryar da su zuwa ga hanya madaidaici da sun yi wannan tafsir din suke daidaituwan Allah akan al'arshi ba wai dan Allah yana bukatar al'arshin bane al'arshi ne ke bukatuwa ga Allah da sun huta kamar su sun shiga cikin shubuha su suna ganin in an ce Allah ya daidaita akan al'arshi kenan Allah yana bukatar al'arshi sai su kenan kafin a halici al'arshi ina Allah yake to menene amsa a nan wajen kamar yan asha'ira da yan jahamiya in ka ce musu Allah ya daidaita akan al'arshi sun ce kafin a halicci al'arshin ina Allah yake menene amsa din kafin a halicci al'arshi ina Allah yake na fatan gani sanan amsa ne mai sauki suka ce mu ahli sunna muna aiki da abin da alkur'ani ya gaya mana ne Allah ta'ala ya ba mu labarin abin da ya faru bayan ya halicci al'arshi Allah ya ce Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawna hasu masawa 'ala al'arshi inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al'arshi kaga Allah shine ya halicci samai da ƙasai cikin kwanaki shida sa'annan ya daidaita kan al'arshi kaga Allah ya bamu labarin ya halicci samai da ƙasai cikin kwanaki shida kuma ya gaya mana abin da ya faru bayan wannan bayan ya gama halittar sannan sai ya mai ya daidaita shin ka ga mun sannan bayan Allah ya halicci sammai da sai Allah ya daidaita kan al'arshi wa ya gaya mana haka Allah shi ya gaya mana da kansa a cikin doron nassin alkur'ani to amma kafin Allah ya halicci al'arshi menene ya faru mu sani sai mu ce to kafin Allah ya halicci al'arshi da a ce ƙur'ani ya gaya mana abin da ya faru kafin ya halitta da mun gaya maka tunda mu ahli sunna muna duba mai ƙur'ani ya faɗa da bi hadisi ya faɗa ba mun san gaibi bane an gane wannan tunda ƙur'ani ya gaya mana Allah ya daidaita kan al'arshi to mu ma mun ce Allah ya daidaita kan al'arshi to kafin ya halitta al'arshi ina yake sai mu ce Allah ta'ala bai ba mu labarin wannan ba wannan gaibi ne wanda Allah ya bar wa kanshi sani wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu so daga wannan Allah bai gaya mana ba mun yi tawakkufi a nan wajen kai kuma sai ka gaya mana ina Allah din yake kafin ya halicci samai da kansai in ka gaya mana sai ka kawo mana doron nasin alkur'ani da hadisi akan haka an gane wannan ko ki saboda haka su wayannan da sun yi tafsir irin wannan tafsir da an shiryar da su zuwa ga hanya mai tsage kuma da sun san mai da sun san dacewa hankali ga nasi da sun gane cewa hankali bai yi karo da nasi ba sai dai hankalinsu ne ya yi karo da nasi al'aqalu sarih muwafiqun lin nasi sahih hankali wanda yake garau yana dacewa ga nasi wanda yake ingantacce inda hankali garau ne an gane duk in ka dauko in hankalinka ya karo da cewa Allah yana sama al'arshi to hankalinka yana da matsala ka je ka nemi magani hankalinka akwai matsala tare da shi hankali wanda yake garau ya kamata ya gamsu da maganar Allah cewa Allah subhanahu ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin tashi amma hankalin yan asha'ira ya kasa gamsuwa da wannan haka nan hankalin yan jahamiya hankalin yan maturidiya hankalin yan kullabiya hankalin waɗannan. duk gaba ɗaya sun kasa gamsuwa cewa Allah ya daidaita kan al'arshi daidaituwa irin tashi amma ahli sunna an gane ko su da yake ba su samu matsala ga hankalinsu ba hankalinsu na nan alal fitra da saboda haka da zarar nassin qur'ani ya zo da magana ko hadisi ya zo da magana sai ga ahli sunna sun mika wuya kai tsaye sun gamsu na'am wala salaku kalfa dalil kuma da sun yi tafiya a bayan dalili a sun rinka shiga bayan dalili suna tafiya zai zama to kawai dalili na tafiya a gaba dalili ya zama ne direba suna nan suna biye da shi su ahlus sunna walakin faraqu dalil sai dai cewa su yan bid'a sun rabu da dalili wa dallu an sawa'i sabil kinda sun rabu da dalili sai suka bace daga hanya mai kakki hanya madaidaici wal amru fi zalika kama qala al imam malik rahimahullah al amri a cikin wannan kamar yadda al’imamu imam Malik Allah ya masa ya ce. dan masu ila an qaulihi ta'ala lokacin da aka tambaye shi game da maganar Allah ta'ala da yake cewa masawa ala al Sa'an nan ya daidaita akan al-arsh aka ce to an gani to mun ci an ce Allah ya daidaita akan al-arsh shi wannan dan bid'an shi wannan mutumin wanda imamu Malik ya bid'antar da shi din shi ba shi da matsala dangane da cewa Allah ya daidaita shi ya ce ya yadda Allah ya daidaita ku an amma ya yayi daidaita shi yana so ya san kaifiya ne shi ko ba gane ba ya ce mun ji cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita kan al'arshi fastawa ya yaya Allah ya daidaita ka gaya mana qala al-istiwa ma'lum sai imamu na malik ya ce al-istiwa ma'lum istiwa ne ma'lumi ne a cikin lugar larabci ba mai ja da wannan an gane in an ce istawa yana da ma'anoni da yawa kuma sananne ne ma'anan shi ko akwai istawa wanda yake ya zo ba tare da ainihin ba ce istawa ala ba wato ya zo kawai ya zo mutlak akwai istawa a wanda yake mutlaka Kamar walan ma balaga ashuddahu wasawa atainahu hukuma wa ilma a lokacin da annabi Musa ya kai gayan karfinsa wasawa Mai ma'anar wannan wasawa shi ne kamula watan ma ya cika ya kammala kuma ya cika lokacin da annabi Musa alaihi salam ya kammala kuma ya cika inda istiwa ya zo wato mutlak al-istiwa al mutlak fasarar shi kamula watan ma an gane amma istawa alafa akwai istawa ala shi kuma istawa ala yana ɗaukar ma'anan ainihin istakarna su'ida irtafa'a kamar yadda al'allama ibn al-qayyim al-jawzi ya faɗa cikin nuniya wala hum ibaratun alaiha arba'un qad hasalat al-faris al-da'an wa huwa istaqarra wa qad ala wa kadhalika al-tafa'a alladhi ma fihi min nuqrani wa kadhalika as-su'ida alladhi huwa radihu fa abu ubayda sahibu shaybani yaftaru hadha al-qawl fi tafsirihi adra min al-jahmi bil-qur'ani wal ya yaqulu tafsir sawa bi haqiqatin saula min al bawtani yace walahum ibaratun alaiha arba'un su salaf suna da fassarori guda hudu dangane da ainihin istiwa'i shine mai wahi istaqarra suna fassara shi da istaqarra ar-rahmanu istaqarra alal arsh alal arsh istaqarra Allah mai Rahma ya tabbata akan al na biyu kuma wa qad ala ar-rahman qad ala ala al-arsh Allah ya ɗaukaka akan al-arsh wa kan ako wa huwa istaqara wa qad ala wa kadhalika irtafa'a kuma suna fasara shi da ar-rahman irtafa'a ya ɗaukaka akan al-arsh wa kadhalika al-arsh idan ladhi huwa radiyo. sannan kuma Allah ya hau sama al-arsh yana sama al-arsh yace fa abu ubaida shi abu ubaida sahibu shaybani yastaru hadha alqawl fi tafsirihi ya zaɓi wannan magana a cikin sa adra min aljahmi bil qur'ani ya fi yan jahmiya sun ma'ana alqur'ani a gani saboda ya samo fassarar shi ne daga salafu salih hmm. so daga amma shi wal ash'ari shi ba ash'ari ya kulu tafsiru istawa yana cewa ai fassarar istawa bi haqiqati istawla wai ma'anar istawa ne Allah ya rinjaye al'arshi an gane ce min al ne, wanda wannan kirkiran karya ne Ka ce, al rahmanu 'ala al-arshi istawa ai al rahmanu 'ala al-arshi istawla Allah mai rahama istaula 'ala arshi ya rinjaye al'arshi. arshi an gane wannan ko idan muka ɗauki lazimin maganar su Allah subhanahu wata'ala kafin ya halicci sammai da ƙasai bai rinjaye al'arshi ba ana ta gwagwarmaya ana ta komawa wa iyaz tsakanin Allah da al'arshi in ji su daga bayan sai Allah ya zo ya rinjaye al'arshi Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arshi inna kuma, Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin lalle shi ne wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida sa'annan ya sa'annan ya rinjaye al'arshi kafin ya halicci sammai da kasai ba bai rinjaye ne ba al'arshi to kaga wannan magana kafirci ne shi an gani a ibn arabi ya tambayi ya tambayi nidawai al-lugawi dangane da fassarar istaula mai ma'anar shin akwai inda aka taɓa fassara istawa da ma'anar istaula shi yake tambayar malamin luga shi ne sai wai ke cewa shi bai taba ganin da aka fassara istawa da ma'anan istaula ba yace babu inda ake samun istaula kaga an samu istaula to abubuwa guda biyu ne suna kwamawa sai ɗaya rinjayi ɗaya idan abubuwa biyu suna kwamawa sai ɗaya makarfin ɗaya sai a ce istaula alaihi kun gane sai kawo ainihin waƙe na ainihin nazigatun zubiyani illa li mislika aw man anta sabiquhu sabaqa al jawadi idza istaula ala al amali a gani sai dai ga misalin ka ko wanda kake tsere masa irin tsere wani ingarman doki idan su taula idan ya yi rinjaye a fage kaga dawaki suna gudu sai wani ya rinjaye wani ta ce istaula alal amali to shi ma to Allah ta'ala da wane ne Allah yake gogoriyo har ya zo daga bayan ya rinjaye kaga saboda haka fassara ainihin istawa da istaula yana ma iya zama kafirci ina fatan gani kamar an nuna Allah ta'ala da wani daga cikin halittu sun ɗan yi kumurzu daga baya sai Allah ya samu nasara kan haku wannan ne abin da malaman doga suka faɗa ashe fasara shi da istawa ba shi da wani asali A gane to imam malik yau kaga wannan shi ne istawa a istawa ala akwai kuma istawa istawa ila kamar sun masawa ila sama'i to wannan an ce sun makasa da ila halkin sama kamar yadda wasu ka fassara wanda ce kuma sun ba makasa da ilar sama sannan sai sai ya dumfari sama sannan wasu ka fasara ta a fasara shi na hakika daidai yake da fasarar iska ala ba bambanci shi ma sai sai ya daidaita zuwa ga al'arshi an gane wannan ko to duk dai akwai fasarori dangane da wannan to imam malik sai ce masa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul shi da istiwa sananne ne a lugar larabci amma kaifiyan majhul ne sai ce amma wal imanu bi jiba wato amma imani da istiwa'i kai imani cewa lallai Allah ta'ala ya daidaita akan dai daidaituwa irin tashi wacce ba irin na halitta ba wato wajibi ne kai imani da shi sai imam malik yace akhriju anna anna hadha mutali hmm. ku fitar mana da wannan dan bid'a ku kun gane sai imam malik sai bid'a da wannan mutum kenan da zaran wani ya zo cikin masallaci ya ji an yi magana kan aƙida sai ya yi tambaya akan wani abu wanda ya shige mai tuhu kawai malami bayan ya ba shi amsa sai kuma ya sa ‘yan hizba su yi waje da shi shi wani bawan Allah tambaya ya ce kaifa kaifa stawa yaya Allah ya daidaita sai malik ya ba shi amsa kuma sai bi an da shi daga tambaya kuma sai mu ce zama ɗan bidiya me za mu ce kan wannan eh? shin kawai tambayan da sa imam malik ya bidi an da shi ko kuma mutumin imam malik dama za mu ɗauka cewa imam malik ya san mutumin kaga abin da za mu ɗauka nan imam malik ya san mutumin ya san cewa mutum ne mai zuwa masallaci majalis majalis na ahlus sunna yana kokari ya jefa shubha ga masu raunin hankula an gani in yanzu waje sai ya ɗauko wata matsala mai rikitarwa kan aƙida sai ya jefa ta ga malami saboda ya sanya wa ainihin mabiya shubha to wanda zai iya yi wa imam malik ya san mutumin mutumin ya shahara da wannan shi yasa imam malik yasa aka yi waje da shi an gane wannan ko ba na tunanin gundarin tambaya kawai haka mutum ya tambayi abin da bai sani ba kawai shi a yi waje da mutum suna cewa aka yi fasalu ahalar zikirin gusur la ta'lamun mm. ku tambayi ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba to Nasiruddin Albani dangane da wannan shi da yake cewa idan wani ɗaya daga cikin salaf guda ɗaya ya aikata abu shi ta ɗaya aikata ba a samu wasu aikata irin shi ba yace to ba a rike wannan ya zama to ka'ida mutarida wanda za a ce to shi kenan kawai da zaran wani ya zo ya yi tafiya irin wannan kawai ko da jahili ne yana buƙatar ya sani tsakanin shi da Allah ne a biri an da shi kuma a yi waje da shi nasiru dai albani ce la ba za a biri an tada mutum ba an gane ku ya ce akwai irin wa'in abubuwa da yawa wanda salaf sun aikata shi ɗaya ɗaikunsu wanda wannan baya zamantowa ƙa'ida yanzu daga cikin salaf akwai mai cewa in kaga dan shari'a ya yi gabas kaga dan shari'a ya ji faru ka canza hanya ina ba san gane to kaga wannan ka'ida ce mu da, dukkan salaf suna ganin dan bidiya kaucewa suke yi kaga wannan ba ka'ida ce mu da ba zai iya yiwa a wancan lokacin in kai haka zai zama to yana tsawatar da yan bidiya yana ba yan bidiya wahala kamar nau'i ne na ainihin hajarul mubtadi an gane ko amma akwai akwai wurin da in kai haka kai zaka wahala kun gane wani ko to shi ne ake almani ke cewa wato in kaga ɗaya daga cikin salaf ya aikata ba wai abu ya shahara cikin salaf sun aikata ba ne to baya zamantowa ƙa'ida na ki ɗaya to sai albani ya kawo misali da wannan abin da imam malik ya yi imamu na malik rahimahullah ya ba wannan mutumin amsa sannan kuma ya ce ku fitar mana da wannan ɗan biriya ɗin a gani aka fitar da ɗan biriya to kenan yanzu duk abin da ya shige min duhu cikin aƙida ba zan iya tambaya a gare shi ba na zama dan bidiya kenan shine albani ce a'a Sun mutum zo yi ma tambaya ka bashi amsa amma kamar yadda na faɗa zai iya yiwa wannan mutumin mutum ne mai yawo da shubuhohi don ba zai yi kawai haka na imam mali ya kira wani mutum dan bidiya ba haka kawai salaf suna nisantar da mutane ba ka'ida suna nisantar bid'atarwa ba ka'ida to ba zai yi kawai haka nan kawai daga tambaya ya bid'atar ba kawai dai zai iya yi wa dai akwai dai dalili kamar yadda ba ke cewa a ne a abinda kowa ya ci gangami ne da labari ta basan gani to lallai akwai dalili da ya sanya imam malik ya biri an jadda wannan bawan allah ne ba tare da an tsaye mai da hujja an kusan mai da shubha an yi kaza ba an biri an jadda shi an gani allahu a'alam na rashin ambaton da shi da cikin nassin ko cikin bayanan nashi ba alama wani ne cewa ba za a nemo dalilin ba saboda shi mutum ya eh, kirki ne adamu nakal laisa nakalin da Adamu. dan kasancewan ba a gaya mana dalilin da ya sa malik ya bidanta da shi ba Ba yanzu da kuma cewa babu dalili an gani yadda muka san malik ne za mu duba mun san malik mutum ne mai takatsantsan mutum ne mai tsantsani haka ne kawai ba zai kafirta ka ba haka nan kawai ba zai bid'antar da kai ba to ya nuna akwai dalilin da ya sa imam malik ya bid'antar da shi ko mun tabbatar da ba wai tambayan nan kadai da yayi bane yasa ya zama dan bid'a dan tambaya ga abin da baka sani ba musulunci ya yarda da shi Allah da kanshi yake cewa fasalu ahla zikr ko in kuntu la ta'lamun wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw aw al-khawf azau bi Ta ce walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastabidunahu minhum an gane ko nan kaga an ce idan abu ya rikitar da kai ka mayar da shi zuwa ga wadanda ka sani to ka mayar zuwa ga wadanda ka sani kuma su bi an da kai kaga ba zai yiwu ba Allahumma sai in ka zama to nan ne to haka muke tunani ga wannan mutumin wanda Imam Malik ya bi an tarfa sanan ne ne shi me yawo ne da buhu buhu na shubha shi yasa Malik ya maganin shi Allahu a'lam wa salam eh. ai wannan cewa imam malik a cewa imam ahmad an ba shi labarin ibn rufaila ne kowa ya sanin shi ibn rufaila da in aka ambata mai ashabul hadith sai ce ashabul hadith qaumu su malaman hadisi munanan mutane ne su an gane wannan imam malik na jin wannan magana ya ce ne zindiƙun zindiƙun zindiƙun ah, mutumin da yake kyaman malaman hadisi shin wani hukunci ya kamata a yi masa shi baya san duk wanda yake da alaƙa da hadisi eh? ai wannan ba na tsammani a ce ka'ida ce ta mutum daya dole ne kowa ya sallama cewa haka ne duk mai kin hadisi ba mai kin hadisi sai zindigi gaskiya wannan magana ne wanda ba na zamani an yi sabari a kan shi an gane wani ko kana ganin salaf idan sun kawo ma hadisi ka tsaya wani jayayya za su ce ba su baka har abada ina ce maka manzan Allah ya faɗa kana cewa kaza ba ni baka har abada akwai daga cikin salaf wanda ya ce ba zai ƙara haɗa ƙasa ko gari da wani ba saboda ya kawo mai maganar manzan Allah ya ya kawo yi ba shi dukkanin da yake sai ya ce ya canza gari sakamakon gabatan ba sa wasa da hadisi kuma idan sun kawo ma hadisi ingantacce ka tsaya tawe ne to ba sa sassauta wa mutum an gane wannan ko ba shi kenan imamu ahmad din nan da yake ma wannan mutumin ya yi daidai kuma abu ne sannan dai wajen magabatan mu gaba ɗaya ba sa sassauta wa mai wasa da hadisi manzon Allah eh wa alaikum salam kamar irin kamar wani irin nauyi za ka duba karfin ku ne yayi ai in za a yi hajar ga dan bid'a in za a kaurace masa sai kun duba karfin ku tukuna idan yan bid'a sun nuna ka ku a wajen karfi hajar din bai da tasiri in ya zama to ƙasa ƙasa ne na yan bid'a ne kana ganin dan bidiya sai ka kaurace maka. to ai dan bidiya zai so ka kaurace domin kaurace wanka zai sa ba za ka tara mabiya ba kin dama ba ku da yawa amma in kuna da in kuke da rinjayi sai zama to da zarar dan bidiya ya so sai a dare a bashi wasu in yayi magana a ki mai sallama kun yi sallama ki amsawa a takure mai ya zama to baya samun sukuni to wannan dan bidiya din an bai hajar to wannan hajar zai taimaka dan bidiya din ya gyara wasu abubuwa na a shi a nan wajen da sunan da sharaɗin ahalus suna suna da ƙarfi a gane kuma a ce daula ta su ce kaga lokacin da imamu ahmad ya zamanto an bashi shugaban ahalus suna a lokacin lokacin zamanin a wannan ya sunan shi alwasi ne ko zamanin mutawakkil lokacin da aka kori ta yan biri a gaba daya da aka kori yan biri a gaba daya sai aka ba imamu ahmad shugabanci sai zama to duk wani mutumin da imamu amur bai wanke shi ba ba za a bashi mukami na gwamnati ba ba za a bashi limanci ba ba za a bashi kaza ba imam malik ya yi amfani da wannan ya kuntata ma yan bid'a amma da zarar sai ce da kada ku mishi magana kada abin sallama fa innahu jahmi amma da wannan to za ga yan bid'a tun da lokacin daula ya zo hannun ahlus sunna to sai ai amfani da shi a kuntata musu a daina saka musu jiki amma ya zama to suke da ƙarfi sai kai hajar to kai za ka cutu an gane wannan ko kana ƙara yin hajar kana ƙara kuntata al'umma a mabiyanka eh su suna da jama'a da yawa kai za ka sha wahala ka guje su an gane ko eh ba wa alaikum salam eh wai a cika littafin shi da gudu lakcira wannan ma balas shi wannan littafi ana ma shakkan jingina ma dan fodiyo littafin so da littafi ne wanda dan fodiyo ya yi miraji kamar yadda annabawa ke miraji a cikin littafin lokacin da ya kai can sammai kaza da na kai sama ta ɗaya sai na gamu da kaza lamma balagtu ila sama'i saniya haka haka yin yadda dai annabi ya miraji shi ma haka yi an gane wannan ko wanda malaman fiqh sun ce duk mutumin da ya ce annahu yas'alu yas'alu lis sama'i aw annahu yu'aliqu al-awra'a mutumin da ya ce yana hawa sama yana miraji ko yana rukuman matan hurin yin yayin rida yana nan cikin littafin bahu talib sai mutum ya ce yana runguman matan aljanna ko kuma yana hawa sama to wannan mutumin ya yi ridda to sai ga shi an jingina ma ɗan shehu ɗan godiyo cewa wai shehu ɗan godiyo ya ce ya yi miraji kamar yadda manzan Allah ya miraji wanda ahli sunna sun yi tufaki miraji yana daga cikin kususiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to sai wani wani wai ce yayi yayi majistera sakaki ma a rabu wani bawan Allah wai ya yi batistera sai ya ɗauko magana shewa ɗan gode wajen cewa wannan magana cewa ya yi miraji ya yi kaza ya yi kaza ya ce a ciki akwai shirkiya akwai kufuriya akwai kaza akwai kaza sai wani malami ya ce wannan magana babu da dafi ai ba cewa ya ɗan gode wa kafin ba ba cewa ya ɗan gode wa shirki ba a'a abin da aka faɗa a littafin abin shirki ya ce a gano wannan bai rashin ladabi da ciki bai kafar da shaudan godiyo ba bai ce shaudan godiyo mushriki ba ne shaudan godiyo yana nan musulmi amma wannan littafin abin da ke ciki akwai shirki ya akwai kufur ya ta ciki ba matsala cikin wannan magana ya yi to ba a lafazin zai amfani da wannan eh to shi mai wanda ba zai so ya amfani shi ya faɗa mana to eh to kuma idan kuskure ya kai kafirci ba za a nuna wa mutane ba saboda mutane su san akidan su in abu kafirci ne ko da babban malami ya aikata za ce wannan abu kafirci ne ba kuma lalle bane dan an ce abu kafirci bane shi dan kafirta shi sai eh, to kaga to yanzu dai yana so ke da shi a kafin da yake bi su me baka mancin sa yana yana abu da kamar ibn tabiya ya faɗa ibn tabiya ya faɗa ka a ya kawo a wani shafi ibn tabiya ya faɗa ka kashe da baku a ina bai tafiya ka haka gani ya nuna maka da gani suna ya nuna maka da gani ya ce baka ya nuna maka sai ka zo nuna mana mu ma ai mun gani za mu ce in dai da gaske yake tafiya ya yi kuskure in kufriyat za mu ce kufriyat ne wannan mu ahli suna ba wani abin mutum bane in dai da gaske ibi ibnu ya yi irin wannan kuskure to za a mai hukunci irin wannan hukuncin ne a gani in abin kufur ne za a ce kufur ne in biriya ne za a ce biriya ne ko ba kuma kallon wani mutum bai sawa mu mu canza hukunci da abu muna yin hukunci ne yadda ya tabbata haka yadda Al almuhim dai a nuna mana kada a yi ƙarya don galiba yan biriya suka yi ƙarya ne sai su ce a littafi kaza an ce kaza alhali sai ka rika duba babu yawwa ai ahlus sunna na duniya gaba ɗaya ba mai kafirta shehu da godiyo babu amma wasu abubuwa na kurakurai za a faɗa a faɗi hukuncin su don mutane su guje su an gane wani ko an faɗi hukunci ne don karin faɗa cikin kuskuren yanzu misali daga cikin littattafan shi wadon biyu akwai wanda ya nuna cewa mahadin da zai bayyana ba yana nan a cikin ku an riga an haife shi take tijin an haife shi sai ya yi bayanin mahadin kuma eh, daga cikin zuri'an husaini ne ba daga zuri'an hassan ba kaga wannan bayanin ya taɓa ma mahadin da muka sani wanda ya zo mutawatir daga ahalin sunna ko cewa zai zo ne daga zuri'an hasan ba zuri'an husaini ba ko ba a riga an haife shi ba sai in tashi kiyama ya kusa sannan za a haife shi zai zo ya cika duniya da adalci kamar yadda da aka cika shi da zalunci naga duk wannan yana na rubuce a cikin littafin sunna amma shi da fito yayi wannan littafin amma kuma malamai sun kuskurantar da wannan magana amma ba tare da sun kafurta shi ba so sun san ba da gangan yayi ba sun san mutumin kirki ne shi sun san kuma gaskiya yake ba, haka ake zaton shi wallahu hasibuhu wala muzakki ala allahi ahada haka kin ko to wannan ne Allah shike ke mu wa alaikum assalam ba zai fito da abu ba eh. ya sha bambam akwai kuskure da zai zama kafirci to a gaya wa mutane don kada wani ya doka kuskure ne makaruci ne ko abin nan ya san mutum na iya fita musulunci akan shi a gani suna ka ba za a ce to ai da malam wani bane za a koya hukuncin hukuncin na nan amma shi malamin ne ba za a bai ba dan san ba da gangan ba yawwa hadisul eh, eh, eh. cewa iji Allah na za ta annuwar kamar hukum za ta annuwar eh kaga annabi ya nuna cewa shirka ne ya nuna musu wannan abin da kuka aikata la tasabi kunna sunan man kana qablahu Allahu akbar innaha as-sunan la tattaku la tattabi kunna sunan man kana qablahu annabi ya nuna musu abin da suka yi yayi daidai da abin da Yahudawa da Nasara suka yi zamanin annabi Musa ij'alna ilahan kama lahum alaiha to sai da ɗaya ne ba bambanci da sauransu sai eh. wa salam ai ba yin fulani ba har hausawa suna cewa aradu ko da ana cewa rantsuwa ne wanda jahilai ke yi amma bafulatani ko bahaushe mai ilimi ba zai ce aradu ba aradu tsawa ne ba abu wanda ya rantse da tsawa yaya shirka ne rantsuwa da tsawa rantsuwa da aradu shirka ne kuma rantsuwa ne na maguzawa su maguzawa sun dauka in ka rantse da aradu akan ƙarya aradu zai faɗo maka zai kashe ka to da haka karar da zaka mutum na rawar jiki ba zai iya rantsuwa da aradun ba in ƙarya yake saboda kada kada tsawon ya zo ya huda shi ina ba ta gane Ba ma musulmin kirki wanda ya fahimci tauhidi ba zai kuskure ya rantsa da wani Allah ba saboda ya san shirka ne eh insha Allah shikenan wa alaikum salam lalle dan alfarman annabi suke cewa ya Allah dan alfarman annabi to ai ba a ba a tawassuli da alfarman wani annabi ba a duniya gaba ɗaya ba mai alfarma kamar manzon Allah amma kuma manzon Allah bai karantar da mu mu yi tawassuli da alfarman shi ko alfarman wani ba bil hasali ma annabi ya nuna mana ba a yi ya ce ya ke Fatima diyar Muhammad ki roƙe ni abin da kike so na dukiya ba zan iya wadata ki da komai ba daga azaban Allah ko kuma ya ce wa man faɗa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya dagilar da shi dangantakan shi ba zai kai shi gaba ba saka ba a tawassuli da darajar wani sai za ka yi tawassuli da aikin ka mai kyau ko ka yi tawassuli da tauhidi ko ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ko ka yi tawassuli da barin sabon Allah ko ka yi tawassuli da addu'a mutumin kirki kana cikin amma ba a tawassuli ya Allah dan darajar annabi ya Allah dan zatin kaza a zaka iya yi da sunayen Allah da sifofin sa ya Allah dan zatin ka mai tsarki ya Allah dan sunayen ka masu tsarki ya Allah dan kudurar ka da iradar ka sai ana yi ko amma wacce mutum bai halarta ba Allah shi taimake mu ba na lokaci ayu to now in za ku roƙi Allah wajen rufa Allah ya Allah dan san annabi ka taimake shi ya halitta kai ka wasu da aiki kai kuma ka ce ya Allah dan san da nake ga taimake kar san Allah a sallah aiki ne wanda Allah ya saka a cewa san annabi aiki ne Allah ya saka ko annabi tun baka san annabi ba mutum zai zauna zuwa to ya Allah dan san da nake ma annabi ka taimake ni to kuskure da mutane suke a wannan wannan da ake yi ga Allah zai da ko suna magana da kai kai dan san annabi mun kaza a wannan tawassuli ne da aikin ka mai kyau in kana so ka roƙi Allah ya biya ma bukata zaka iya kamar zaka yi tawassuli ya Allah dan biyayyar da nake ma iyayena ya Allah dan sallan da nake yi ya Allah dan san da nake wa annabi ka ce miki shi ne sai wani ya ce ma ka daina cewa dan Allah dan annabi sai dika ce dan san annabi kamun kaza wai ni ba ina roƙonka sai nace dan Allah dan annabi kamun kaza sai dika ce dan san annabi to me bambanci eh idan ce ma dan annabi kamun ba za ka mun dan annabi ba eh dan annabi kamun wannan gurin za ka bani ba za ka bani wannan ya halatta da kai da kai ce kai in dai baban ka da daraja ba ne ka shi ka miƙa so ma yi da daraja amma wajen abin da ya shafi wajen abin da ya shafi tawassuli da kai da Allah da kai da Allah shine mutum ke tawassuli da dan san annabi ya Allah dan san da nake ba iyaye na sai wannan ya halatta amma wasu na ganin wai kace dan annabi yi maka wai kai shirka an gani shi yasa ibnu su ya nuna a'a ba shirka bane wani ya halatta wani ya ci azumin wani wallahi na so mu wani hukunci baban shi da duba arzikin baban shi ya ci kuka shi a duniya wani na cin arzikin wani ku fahimta irin wannan dan nace dan dan dan mahaifin kai mun kaza dan annabi mun kaza kai manzo Allah ya cancanta ayi ayi abu dan shi ta ba san gane amma wajen tawassuli ne ba cewa ya Allah dan annabi mun wajen tawassuli da kai da Allah ba ce ya Allah dan annabi ba Allah ba a roƙon da alfarman wani A gane wannan ko to wannan shi ne. wa alaikum assalam kai ka haɗa guda biyu ne dan Allah sa'an nan dan annabi za ka iya haka ba so ka haɗa waje ne kamar tsaro da farko da daya dan Allah sa'an nan dan annabi yi muku da ba za ka iya an gani a cikin ainihin sharhi da sharhi na ainihin kitabun tauri na ibnu Ba. sharhi kitabu tauri sharhi wannan kai kashu shuba na ibnu Ba shine yayi wannan bayani an gani ya san ƙarin bayani zai iya zuwa ya duba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga ƴan uwana suna zagayawa a taimaka fi sabilillah